Gwamnatin jihar Niger da ke arewacin Najeriya ta ce ta damu da yadda matsalar haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa ba a kan ƙa'ida ba yake neman zama ruwan dare a jihar. A baya dai gwamnatin jihar ta sha wargaza sansanin masu ginar ƙwarandar a wuraren da suka yi sansani ba tare da izini ba a kan dalilai na tsoron gurɓata wuri da kuma tsoron ɓarkewar cututtukan da hakan ke janyowa. Kwamishinan kula da harkokin ma'adanai na jihar Niger Alhaji Abubakar Jibril ya kira taron manema labarai akan wannan al'amari inda ya bayyana cewa. E to yanzu za ka gan cewa ba laifin a jihar ba ne, laifin daga can a ne su suke ba da license mutum ya zo wurin cewa shi ya gan wani fili yana son ya yi amfani da filin ya ba mai amin mai gonar ya ba shi dan dubu goma ko ne abu haka ne kuke da wannan matsala a gaskiya in na ce zan gaya ma sun fi amsin yanzu haka lissafin da muke da su wuraren sun fi amsin kun rufe wasu masu yi a niger waɗanda ba sa yi kan ka'ida eh ka san mu ba mu isa mu rufe mutane ba amma duk muna iya kokarin mu cewa mu gaya masu cewa abin da suke yi ba kyau don suna lalata mana da yanayi sun haka ramuka ga ƙasa ina kuma ba za su mai da kasan ba. Dr. Ibrahim Tipping kwararre a kan kiwon lafiyar ɗan Adam kuma babban sakatare a wannan ma'aikata ya bayyana illar haƙar ma'adanan ba a kan ƙa'ida ba ga jikin ɗan Adam. A ganin da ya yi a Zamfara State ba ya kakashe yara ai in ya zo ya taru ya taru ya taru ya kan kaman kaman matatan fitari yakan zo ya hana shi aiki ne gaba daya yi kwakwalwa kuma yakan zo yana kaman yaro in yi wa jikin yaro yakan hana eh, eh, bunkasa kwakwalwa yaro ta gan cewa ya girma amma ba zai yi in wurin karatu ma sam sam ba zai ya daukan karatu ba To sai dai masu kamfanonin ginar ma'adanan a nan jihar Niger sun ce ba su cikin wani haɗarin da ake tunani. Alhaji Ɗallami Sarkin Daji na ɗaya daga cikinsu ga abin da yake cewa a zantawar da nai da shi ta wayar salula. Nan dai a yankin ba mu amfani da guba mai cutarwa saboda wannan guba wani foda ne da mutanen zamfara suka yi lokacin da aka hana a fashin dutse. yanzu kuma aikatan ku ba su cikin wani hadari na cuta? Babu ba ma za mu yadda ba saboda dole injiniyoyin mu suna bi ramunan su da inda za a yi aiki don kada ya cutar ko wani a samu hadarin rusawa. Matsalar gubar dalma dai da rubtawar rami na ɗaya daga cikin manyan matsalolin da ke cikin wannan aiki, al'amarin da ke zama babban ƙalubale ga hukumomin Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.